Wahayin Yahaya Sura ta goma sha hudu Sa'an nan na duba, sai ga ɗan ragon nan a tsaye a kan dutsen Sihiyona, akwai kuma mutum dubu ɗari da dubu arba'in da hudu tare da shi, waɗanda aka rubuta sunansa da sunan ubansa a goshinsu. Sai na wata murya daga sama kamar ƙugin ruwa mai gudu, kamar aradu mai ƙara, murya da na ji kuwa, kama ta masu molo ce na kiɗin molo. suna rera wata sabuwar waƙa gaban kursiyin a gaban rayayyun halittar nan hudu da kuma a gaban dattawan nan ba ma iya koyon waƙar nan sai mutum dubu ɗari da dubu arba'in da hudu ɗin nan waɗanda aka fanso daga duniya waɗannan su ne waɗanda ba su taɓa ƙazantuwa da fasikanci ba domin su tsarkaka ne su ne kuma suke bin ɗan ragon a duk inda ya je su ne kuma aka fanso daga cikin mutane a kan su ne nunan fari na Allah da na ɗan ragon nan kuma ba wata ƙarya a bakinsu domin su marasa aibu ne. Sa'an nan na ga wani mala'ika yana kaɗawa a tsakiyar sararin sama, yana tafe da madawwamiyar bishara domin ya sanar da ita ga mazaunan duniya, wato ga kowace al'umma da kabila da harshe da jama'a, sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Ku ji tsoron Allah, ku ɗaukaka shi. domin lokacinsa na yin hukunci ya yi ku yi masa sujada shi da ya halicci sama da ƙasa da teku da kuma mabubbugan ruwa sai ko mala'ika na biyo biyo yana cewa ta faɗi babila mai girma ta faɗi ita da ta zuga dukkan al'ummai su yi tsananin jarabar yin fasikanci da ita sai ko mala'ika na uku ya biyo yana ɗaga murya da ƙarfi yana cewa duk mai yi wa dabbar nan da sifarta sujada wanda kuma ya yarda a yi masa alama a goshinsa ko a hannunsa zai ci karo da azabar Allah tsantsa ta tsakanin fushinsa za a kuwa azabta shi da wuta da duwatsun wuta a gaban mala'iku tsarkaka da kuma ɗan ragon hayaƙin azabar nan tasu ya dinga tashi har abadan abadi ba su da wani rangwame dare da rana. wato waɗannan masu yi wa dabbar nan da sifar ta sujada da kuma duk wanda ya yarda aka yi masa alamar sunanta wannan yana nuna jimirin tsarkaka masu kiyaye umarnin Allah da kuma bangaskiya ga Yesu sai kuma na ji wata murya daga sama tana cewa rubuta wannan albarka ta tabbata ga matattu wato waɗanda suka mutu a nan gaba a kan suna Ubangiji ne. Ruhu ya ce, hakika masu albarka ne domin su huta daga wahalarsu gama aikinsu yana a biye da su sa'an nan na duba sai ga wani farin gajimare da wani kamar ɗan mutum a zaune a kan gajimaren da kambin zinariya a kansa da kakkaifan lauje a hannunsa sai mala'ika ya fito daga haikalin yana magana da murya mai ƙarfi da wanda yake a zaune a kan gajimaren yana cewa ka sa laujenka ka yanke don lokacin yanka ya yi amfanin duniya ya nuna sarai sai wanda yake a zaune a kan gajimaren ya wurga laujensa zuwa duniya aka girbe amfanin duniya wani mala'ika kuma ya fito daga haikali a sama shi ma kuwa yana da kakkaifan lauje sai kuma wani mala'ika ya fito daga bagadin ƙona turare wato mala'ikan da yake da iko da wutar ya yi magana da murya mai ƙarfi da wannan mai kakkaifan lauje ya ce, Ka sa laujenka ka yanke nonon inabin zuwa duniya don inabin ya nuna. Sai mala'ikan ya wurga laujensa duniya, ya tattara inabin duniya, ya zuba a cikin babbar mamatsar inabi ta fushin Allah. Aka tattake mamatsar inabin a bayan gari, jini kuma ya yi ta gudana daga mamatsar inabin. ya kai kamar tsawon linzami a bakin doki har mai tan